Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fata an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha sule da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 14 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga Aisha da kanan labarai. Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19. masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. Matsananciyar zafi da iska mai ƙarfi da ke tunkarar jihar California a nan Amurka na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zama wutar daji mai tsanani a tarihi. Kanan labaran duniyan kenan aka saurara. A cikin shirin mu za ku ji cewa yayin da wasu 'yan Najeriya ke kira ga hukumomi da a rusa sashen 'yan sanda mai kula da fashi da makami ta SARS. Su ko al'umman jihar Borno cewa suke. Eh a wani gefe-gefe na kasar nan suna kurakure suna cin mutuncin mutane amma namu SARS na North East na Borno nan alhamdulillah ba haka bane. So in aka rusar da waye nan so me yake nan matsayin mu. Haka zalika a cikin shirin za ku kuma cewa gwamnatin jihar Bauchi ta maida mai martaba sarkin Misau akan karagar mulki. bayan dakatar da shi tsawon watanni uku sakamakon wani rikicin makiyaya da manoma ga dai abin da sarkin ke faɗi bayan an sake mai da shi akan kujera muna godiya ma Allah madaukakin sarki muna kuma fatar alheri ga wannan gwamnati da take da adalci ta duba wannan yanayi ga baki daya da kuma mayar da mu kan mulkin mu yadda aka kawo wannan wasiƙa kuma duk abin da za mu yi na taimakon mu tabbatar wannan gwamnati ta yi nasara za mu yi shi za ku kuma ji yadda wasu ɗalibai da suka koma makaranta a birnin tarayya abuja suka bayyana farin cikin su bayan haka murtala faruk sanyin na na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya amma wasu ƙasashe da ke da tarihin take hakki kamar China da Rasha sun samu shiga hukumar mai kujeru 47. Hillel Newell, babban daraktar UN Watch, wata ƙungiyar sa-ido a kan hakkin ɗan Adam, ya faɗi gabanin kada ƙuri'ar cewa yau baƙar rana ce ga kare hakkin ɗan Adam. babban taron majalisar ya yi zaɓe cikin sirri inda aka zaɓi bolivia da Birtaniya da china da cuba da faransa da gabon da ivory coast da malawi da mexico da nepal da pakistan da rasha da senegal da ukraine da uzbekistan za su kasance a kan kujerar na wa'adin shekaru uku farawa daga watan janairun shekara ta 2021 sakamakon zaben dama ya nuna kansa yayin da 'yan takarar suka kasance kasashen nahiyarsu ne suka zaɓe su daidai da yawan kujerun. Kujerar da aka fi takara a kanta ita ce ta Asia Pacific inda China da Pakistan da Nepal da Uzbekistan suka kada Saudi Arabia. Ana buƙatar ƙasashe da aka zaɓa a ƙungiyar da ke Geneva da su kasance masu ɗabbaka gaskiya wajen ciyarwa da kare haƙƙin ɗan adam a gida da waje. Majalisar Kare Hakkin Ɗan Adam ɗin ta sha suka a shekarun baya-bayan nan saboda take hakkoki a cikin ƙungiyar tata ta karɓa-karɓa. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19. Masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. Na yi fama da cutar, yanzu sun ce ina da kariya, in ji Trump a wurin gangamin kamfen ɗinsa a Florida a ranar Litinin. ina jin kuzari sosai. Amma a cikin sabon bincike, masana kimiyya sun zayyana tarihin wani ɗan Nevada da ya kamu da coronavirus ya warke, ya kuma sake kamuwa da ƙwayar cutar makonni kaɗan bayan nan. Sakamakon ya haddasa tambayoyi game da tsawon garkuwar jiki da zai iya kasancewa bayan mutum ya kamu. Amma kuma ya zaburar da cewa akwai yiwuwar rigakafi ba zai kasance kariya ta dindindin ba. ba daidai ba ne shugaban ya yi ikirarin yana da garkuwar jiki in ji andrew pavia shugaban kula da cututtuka masu yaduwa na ƙananan yara da ke jami'ar utah ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da sabon binciken wannan ba abu ba ne da za mu ba da hujja a kimiyyance matsananciyar zafi da iska mai karfi da ke tunkarar jihar california na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zamo wutar daji mai tsanani a tarihi a cewar jami'ai a jiya talata iska mai karfi daga arewacin california tare da tsananin zafi da ke kudancin jihar na dada ta'azzara yanayi tare da iza wuta da ta fara da farkon bazara tare da ƙara rura wasu in ji manyan jami'an jihar da na tarayya yayin da suke kira ga mazauna su shirya hukumar kula da yanayi ta ba da sanarwa akan matakai da za a ɗauka a kudancin jihar yayin da ma'aunin yanayi ke haura fahrenheit 90 wanda ya daidai da celsius 32 Hukumar ta umarci mazauna yankin da su kiyaye amfani da wuta kowace iri. Ma'aikatar da ke kula da gandun daji da kare afkuwar gobara Carl Fire a takaice. Ta ce iskar mai zafi da bushewar yanayi ka iya iza wutar a arewacin California farawa daga yau Laraba. duk da cewa an ci karfin wutar a wurare da yawa amma wannan hali ka iya sake kawo koma baya wajen cin karfinta. in ji daraktan Calfire Daniel berlin da ya bayyana a shafinsa na Twitter a jiya talata. Wannan yana nufin idan sabuwar wuta ta kama to za ta mamaye wurare da wuri. Kamfanin Pacific Gas da wutar lantarki PG&E da ke ba da hasken wutar lantarki ga mafiya yawan California ya faɗi ranar Litinin cewa ana duba yiwuwar katse wutar lantarki wanda zai shafi mazauna dubu hamsin domin hana yaduwar wutar. A wannan shekarar wutan daji ta kona sama da aika miliyan hudu a California wanda ya ninka na shekara ta 2018 kuma ya kasance mafi muni a tarihi. To madalla kafin Aishatu ta kawo muku sauran labaran duniya. Bari mu fara buɗe taskar rahotannin namu daga jihar Borno, inda al'umman jihar suka yi tattaki a Maiduguri babban birnin jihar domin bayyana rashin goyon bayan su ga mataki da gwamnatin tarayya ke ɗauka na rusa sashen 'yan sanda mai yaki da fashi da makami wato SAS a takaice. Sabanin sauran sassan kasar da suke nema a rusa SAS ɗin. Gade Haruna Dauda da ci gaban rahoto. Ranar Lahadi ta gabata ne dai Basfeto Janar din 'yan sandan Najeriya ya bayyana rushe wannan runduna sakamakon koke-koke da ya ce suna sabu na cin zarafin jama'a da ake zargan wannan runduna da yi akan jama'a sai dai gamayyar wasu kungiyoyi masu zaman kansu su zanga-zanga suka yi a birnin Maiduguri na nuna kin amincewansu da matakin da gwamnatin ta ɗauka. Haka zalika ita ma majalisar dokokin jihar Borno ta yi wani zama na musamman inda mambobin da suka hada da Manguno da Mafa da Biyu da Jere da Maiduguri dangala da hagul da chibok da mobar da kuma kwandiga da ma dan majalisar ne gabatar da wannan kudiri a zoren majalisar na cewa ba su amince da wannan mataki da gwamnatin tarayyar ta ɗauka ba honorable abdullahi askira dai shine mataimakin kakakin majalisar dokokin da kuma ya jagoranci wannan zama eh to na farko shine mun ga wa shugaban kasa da kuma inspector general police akan cewa mu namu sas namu din a bar mana su na ɗaya kenan kuma an maza su canja masa suna su canja masa suna mu in akwai wasu a ƙaro mana amma ba dai wai a ɗauki aiki wannan su daga sun teren na ma'ana din kuma suna da ƙwazo ba su da tsoro ba su da fargaba kuma suna iyakacin gwargwar karfi abu ne kamata su yi suna yin nasu. ambassador ahmed shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno ya kuma jagoranci wannan gangami zuwa fadar gwamnatin jihar borno da suka mika wasiƙa ga mataimakin gwamnan jihar. mu a jihar borno in ka zauna ka duba uh, sas din nan su ne ainihin makwadusin zaman lafiya na jihar borno su ne suke tare da talakawa su ne suke taimaka mana yanzu haka in za ka yi bulaguro checkpoint su ne tashi manyan mu kaman gwamnoni da sauransu da mu da muke aikin ba da gudunmuwa ma masu gudun hijira in za mu yi bulaguro ko kuma za mu tafi wani waje su suke provide mana safety and security mu so in aka rusar da waye nan so me yake nan matsayin mu eh a wani kasa a wani gefe gefe na kasar nan suna kurakure suna cin mutuncin mutane amma namu sas na north east na borno nan alhamdulillah ba haka bane alhaji umar usman karafurje shine mataimakin gwamnan jihar borno da kuma ya karbi wannan wasiƙa a madadin gwamnatin jihar borno game abin da ke shaidawa mutanen to mun ji koke-koke da shi a ambasada ahmed ya ayyatar da su a nan a madadin kowa nan don yanzu a maganar da ake a nan ba ana maganar gwamnati ba ne ana maganar ra'ayin mutanen borno ne to mun ji kuma insha allahu a yau din nan za mu mika wayannan sakon washi shugaban kasa janar muhammad buhari kungiyoyi daban-daban ne da suka da na 'yan kasuwa daban-daban da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka shiga wannan gangami haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna dauda har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga aishatu dauke da sauran labaran duniya hukumar gwamnati da ke kula da harkar zaɓe a jihar virginia a nan amurka ta faɗi jiya talata cewa na'urar ƙidaya masu kada ƙuri'a ta lalace sakamakon lalata wata waya bisa kuskure a ranar ƙarshe ta yin rajistar kafin zaben na uku ga watan Nuwamba. lamarin ya katse mahaɗar na'urar da ofishin shugaban ƙidayar na zaɓe da ma wasu hukumomi da dama in ji hukumar zaben ta virginia Hukumar ta ce jami'anta na aiki domin shawo kan matsalar da hukumar sarrafa na'urorin sadarwa ta Virginia ta ce ya katse ne a gundumar Chesterfield amma ba su faɗi yaushe za a gama gyaran ba. Mataimakin gwamnan jihar Virginia Justin ya ce Fairfax ta buƙaci da a ƙara tsawon kwanakin yin rajistar saboda katsewar hanyar sadarwar. 'Yan kare kasar China suna sukar wata kungiyar mawaka da ke kiran kansu Boys Band BTS bisa wasu kalamai da shugabansu ya yi na godewa mayakan Koriya ta kudu. An tada jijiyar wuya ne a dandalin sada zumunta bayan mambobin kungiyar sun karɓi lambar yabo bisa su wajen kyautata dangantaka tsakanin kasar Amurka da kasar Koriya ta kudu. Masu amfani da kafar sadarwa ta intanet da kafar yada labarai ta kasar sun zargi kungiyar mawakan da gurɓata tarihi da kin la'akari da rawar da China ta taka a yakin inda farfagandar jam'iyyar kwaminisanci ta China ta zargi Amurka. Sojojin China sun yi yaƙi tare da Koriya ta Arewa a yunkurin da bai yi nasara ba na mamaye Koriya ta Kudu a shekara ta 1950 zuwa da 53. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla gwamnatin jihar bauchi ta maida mai martaba sarkin misau alhaji ahmed suleiman akan kargan mulkinsa bayan dakatar da shi na tsawon watanni uku a sanadiyar rikicin da ya faru tsakanin fulani makiyaya da fulani manoma lamarin da ya janyo asarar rayuka sama da goma da kuma raunata wasu mutane masu yawa da kuma asarar dukiyoyi mai yawa ga abdulwahab muhammad da ƙarin bayani daga bauchi mai da basarakin kan karagarsa ta mulki ya biyo bayan ayyukan da kwamitin da gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir kauran bauchi ya kafa ne domin bin ba'asin abubuwan da suka faru a masarautar miso wanda daga bisani aka wanke sarkin miso alhaji ahmed suleiman daga dukkan tuhumar da ake masa kan rikicin sakataren gwamnatin jihar bauchi alhaji sabiu baba shine ya kai takardar shaidar mai da sarkin kan karagarsa mun zo ne bisa umarnin gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad don mu kawo takarda ga sarkin misau cewa daga yau an mai da shi matsayin shi a jawabinsa sarkin misau alhaji ahmed suleiman ya bayyana farin cikinsa dangane da mai da shi kan kujerarsa ta mulki wannan rana abin farin ciki na gare mu muna godiya ma allah madaukin sarki muna kuma fatar alheri ga wannan gwamnati da take da adalci ta duba wannan yanayi ga baki daya da kuma mayar da mu kan mulkin mu yadda aka kawo wannan wasiƙa kuma duk abin da za mu yi na taimakon mu tabbatar wannan gwamnati ta yi nasara za mu yi shi ba don komai ba domin adalcin gwamnatin da kuma cewar wannan fa kasar mu ne babu inda za mu je banda wannan kasar ta mu. daga bisani babban mai tallafa gwamnan jihar bauchi a harkar labaru comrade Muktar gidado ya yi karin haske kan wasu hukunce-hukunce da kuma matsayar gwamnati a kansu. Da farko dai dajin nan na Malunjewe da kuma dukkan dajijjika da suka jibanci wannan dukkan wanda aka ba su fili ba a bisa ka'ida ba domin su yi noma ko su yi wani abu na raɗin kansu da gwamnati ta ce bata amince ba ta soke wannan takarda na ba su fili da aka yi hakimin ciro ma wato alhaji amadu amadu shi ma kuma aka dakatar da shi haka zalika kuma wakilin zadawa alhaji yusufu atiku an saukar da shi da mukaminsa na wakilin zadawa haka zalika kuma jami'an karamar hukumar misau kamar babban darakta na mulki da kuma sha'anin gwamnati wato alhaji malam sule abba da kuma daraktan sashen harkar noma da ma'adanai alhaji babu waziri da kuma daraktan ayyuka alhaji aminu abdullahi disina duka an musu ritaya daga daga aikin gwamnatin jiha ta lura cewa mutane da dama su rasa dukiyoyinsu kuma mutan wasu daga ciki wanda suka rasu da kuma wanda suka ji ciwo gwamnatin jihar bauchi ta ce za ta ba su taimako na kuɗi su waina mutane goma da suka rasu za a ba wa iyalansu wanda kuma suka ji ciwo za a taimaka musu da kuɗaɗe wajen musu jinya da kuma wanda suka rasa dukiyoyinsu nan ma gwamnati ta ce za ta taimaka musu. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad har yanzu ana ci gaba da buɗe makarantu a sassa da dama a Najeriya inda ɗalibai suke bayyana jin daɗin su yayin da malamai kuma suke ganin akwai buƙatar yi wa yaran bitar karatun su na baya. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta ziyarci wata makaranta ga kuma rahoton da ta shirya ta aiko mana. Bangaren karamar sakandare suna azuzuwa sakamakon yadda hukumomin birnin tarayya Abuja suke biyan albashinsu yadda ya kamata. Hashim Said malami a makarantar karamar sakandare a Asokar ya yi bayani akan komawar su aiki. Dangane da komawar su makaranta alhamdulillah kusan ɗaliban gabaki daya sun dawo makaranta lokaci ɗaya. Saboda ajiya kamar a gardun rijistan su kusan in ce ɗaliban gabaki daya sun dawo. Dangane kuma da ko suna ja ko ba sa ja gaskiya an samu koma baya sosai dangane da karatu shi yasa yanzu haka ma maimakon mu shiga cikin karatun gadan-gadan sai muka ga ya dace mu fara da bitar aikin baya kafin mu yi tunanin shiga cikin wannan aiki na wannan zango da kada mun kokari dai mun samar wa kowane yaro kujera shi kadai yake zama kuma mun samar musu da duka ababe a wanke hannu ɗaliba ajin farko na karamar sakandare amina muhammad awwal ta bayyana jin daɗi mara misaltuwa akan komawa makaranta ba zai iya misalta daɗin da na da aka saboda mun da gaskiya babu abin da za ka yi a gida kawai sai dai ka zauna kazalika ɗaliba mai suna Fatima Usman ta bayyana yadda ta ji da dawowa makarantar da aka yi. Eh, Abin zan yi shi ne muna bin ƙa'idodin da aka samu. Idan muka shigo za a gwada ma ba a watan Satumba ne shugaban kungiyar NUT reshen birnin tarayya Stephen da bai ya baiwa malamai umarnin cewa duk lokacin da gwamnati ta bada umarnin a koma makaranta kada su koma bakin aiki sakamakon kin aiwatar da mafi karancin albashi na naira dubu talatin da kuma wasu su da suka dade a jingini. Halima Abdullahi murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so. Za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. wani hadimin gwamna ya rasa aikinsa sakamakon sukan lamirin gwamnatin tarayya. Jama'a Assalamu alaikum. A ƙarshen makon nan da ya shige ne gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje. ya dakatar da mai bashi shawara na musamman akan kafofin watsa labarai na zamani salihu tanko ya katsayi saboda zargin kushe manufofin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari rahotanni sun bayyana cewa ya katsayi ya yi rubutu ne a shafinsa na twitter inda ya bayyana ra'ayinsa akan gwamnatin shugaba buhari da ya bayyana a matsayin maras tausayin talaka saboda halin ko in kula da take nunawa game da makomar rayuwarsu. To amma kuma lamarin ya bakanta wa gwamna ganduje dan jam'iyyar APC mai mulki da a kullum yake nuna biyayyarsa ga shugaba Buhari. Wanda hakan ya sa bai yi wata wata ba sai ya dakatar da mashawarcin nashi Salihu Tanko ya kasai. A ra'ayin wani ɗan jarida a Kano Bashir Muhammad Bashir. Duk da cewa ya kasai yana da 'yancin bayyana ra'ayinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa. wato amma kuma mukamin da yake rike da shi ya yi masa tarnaki a kan yin haka wato abin da yake faruwa a tsarin dokokin aikinsa wanda yake shi shi uban gidansa baya da damar da zai fito soki gwamnati domin a cikin tafiyar yake inda a wajen tafiyar yake yana da incin da zai faɗa saboda ai duk waɗanda ka sani na jikin fadar shugaban ƙasa da ma mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin yada labarai wanda yake zaka gani da yawa idan aka fito da tsare-tsare wanda ake sukar gwamnati kokari suke su fito su su kare gwamnati kuma duk abin da zaka faɗa da yawan gwamnatin ma sai ka nemi ka ji su da ga wanda misali wutan ku ka sai da a cikin gwamnati zai iya faɗa albarkacin bakinsa amma wasu lokutan akan bar halak saboda wasu dalilai. Yawa kayi magana halak kayi magana ka'idojin aiki akwai ka'idojin aiki watakila tsarin tafiyar da gwamnati. Mm. Wala Allah su sha bamban da ka'idar aikin abin da ake cewa a ah, PR practice misali eh, harkar wato yada eh, hulɗa da jama'a da yada labarai misali akwai cin karo ne za a iya cewa kenan tsakanin eh, dokokin aikin public relations misali da kuma ƙa'idodi da watakila gwamnatin da kake wa aiki. To ko shi akan harkokin gudanar da aiki da an ce kai image maker kana aiki da kamfani kana da aiki ga banki a matsayin PR manajansu. idan aka zo da wasu abubuwa da ake gani za a dakile mutuncin tafiyar ma'aikatar da kake aikin ka ne ka bullo da dukkan wasu hanyoyi da za ka yi abin da ake kira fence mending sai ka yi gyara domin kai image mai gane shi yasa aka kira ka mai gyara saboda haka ko da akwai abubuwa na batunci kai kokari za ka yi iya kokarin ka kai manajin din wannan abu PR kenan ya haramta maka misali a wannan yanayi ya haramta shi salu misali ya tsokaci akan abin da ya shafi harkoki na gwamnatin tarayya. Kwarai da gaske saboda yana aiki da su ne ai interest ne na gwamnati. Wataƙila za a iya cewa shi abin da gwamna ya yi daidai? A to shi gwamna dama shi ne ya naɗa shi kuma abin da ya shi a matsayinsa conscience ɗinsa ya nuna masa cewa wanda yake aiki a ƙarƙashinsa bai kamata a ce ya soki gwamnati mai mulki wadda a karkashin ta suke mulki ba kuma gwamnatin apc yau inda an waye gari gwamnatin kano gwamnati ce wadda take Adawa a karkashin jam'iyyar pdp salo tankwar ya kasa yin kyau aiki watakila kar kai mamaki ma idan ya ga wallan gwamnatin tariya ta fuskar PR din a iya ganin cewa ba laifi ba amma dalilin da ya sa shi watakila mai girma gwamna yake ganin ba a daidai ba na farko da an yi kredit labarin da cewa kamar shi ne ya faɗa na biyu kuma yana ganin cewa watakila a can sama za a fahimci cewa yaya yana gwamna kuma gwamna a karkashin inu jami'ar apc da kuma ɗaya daga cikin makarabansa da su ake sukar gwamnatin tarayya a halin da ake ciki a yanzu. Dr. Mansur Isa Buhari malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa ya yi tsokaci akan lamarin. Na farko dai abin da gwamna ganduje ya yi a tsari na demokaradiyya na duniya ba abu na daidai ba saboda mutum ya bayyana ra'ayin shi a kore shi aiki amma kuma in ka diba ga yadda tsarin siyasar najeriya ke tafiya dole ba wadda za a yi sai gwamnati ya aikata haka a farko dai wannan ba shi ne na farko ba da shi gwamna ganduje ya salama akan bayyana ra'ayin shi ga siyasa in ka tuno akwai wani hadimin shi da ya kura saboda ya yi wasu kalamai marar daɗi akan rasuwar abba kyari wannan kuma ya kasance mai magana da miyon shi ne ga siyasar muke tafiya magana da ya yi dole za a ɗauke ta azata ta kaman ah, ya karanci halin da gwamnan ganduje yake ciki ne kaman kila kaman yana da wata sosuwa da shi shugaba buhari kila shi yasa shi ma kanshi ya faɗi wannan magana saboda haka abinda gwamnan ganduje ya za a iya cewa ga tsarin yadda siyasar najeriya ke tafiya hakan kawai zai ya wanke kanshi daga kowane irin zargi cewa a yana sa masu hadiman shi suna suna ina sukan suna faɗin kalamai mara daɗi akan shugaba muhammadu buhari saboda in ya kyale shi bai mishi wani hukunci ba da kowa ya gani to za a iya ɗauka haka tun da haka siyasar mu gada amma dai in aka bi tsari na mukaradiya shi yana da nashi ra'ayi a matsayin duk da ma cikin takardar da korar tashi bayanan korar nashi sun faɗi cewa duk da ya faɗi cewa ra'ayin shi ne amma dai gwamna ganduje ya ɗauka mishi wannan mataki to ya ɗauki matakin ne saboda kare martaba siyasa shi da kuma kare alaƙar shi da fada shugaban ƙasa saboda in bai ɗauki wani mataki ba wannan kalaman na shi wannan bawan allah zai iya zama musu matsala siyasance tsakanin shi da fada shugaban ƙasa ina ganin shi ne dalilin da ya aikata haka shi kuwa mai nazari akan lamuran siyasa a kanon malam kabiru sa'idu sufi ya yi hasashe tare da bayyana cewa matakin na gwamna ganduje kan iya kasancewa izina ko manuniya ga na baya. To um, ana ganin cewa akwai abubuwa guda biyu da za a iya cewa um, ta fuskar siyasa uh, za a iya cewa wadakila alfanu ne da kuma ko kuma shirin neman alfanu daga matakin da aka dauka. Uh, na ɗaya shine ana son lalle-lalle a tabbatar da cewa an dakatar da ko kuma an dakila afkuwar irin makamancin haka a nan gaba. Duba da cewa an yi ɗaya an yi biyu babu jami'in da zai so ya kasance an yi na uku a kansa. Uh, sannan kuma yawancin jami'an da suke rike da irin waɗannan makamai za su fahimci cewa lokacin da suka yi wani kalami ko kuma wani rubutu to za a iya danganta shi da wato waɗanda suka ba su mukamar to wannan ne zai sa a samu taka tsantsan ko kuma ma a samu raguwar ko kuma gaba ma a dakatar da irin su kansu waɗannan rubuce-rubuce da kuma kalamai din sannan na biyu kuma a siyasance ana ganin cewa matakin wato barranta kai ne daga su kalaman wato eh, abin da ita gwamnati da kuma gwamna suka yi za a iya cewa sun yi ƙoƙarin nuna cewa ba sa tare da shi wancan eh, kalamai ko kuma rubuce-rubuce da aka yi waɗanda suke um, fadar shugaban ƙasa ɗin da akwai yiwuwar ba za ta ci daɗin su ba um, a baya ana ganin cewa kamar eh, idan aka bar waɗannan abubuwan suka ci gaba da tafiya a haka ɗin ko kuma aka bari aka tafi akan hasashen cewa akwai wancan karkata din ko kuma body language din to za a iya samun wato rashin eh, jituwa ko kuma alakar take tsakanin wato gwamnatin jiha din da kuma fadar shugaban kasa ko kuma da jam'iyya tana iya samun tangarda to domin gudun haka din ne yasa aka ɗauki wannan matakin kuma ana ganin cewa matakin um, zai iya wato kore wancan ah, zargi sannan kuma zai hana wato dukkanin wasu waɗanda suke rike da irin waɗannan makamai daga yin irin waɗannan kalamai ko kuma rubuce-rubuce. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Cuba Hero Dodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama ma'asalam. To madalla a gaida na sanyin na yanzu kuma ga labarai a takaice. Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya amma wasu ƙasashe da ke da tarihin take hakki kamar China da Rasha sun samu shiga hukumar mai kujeru 47. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19. Masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. Na yi fama da cutar, yanzu sun ce ina da kariya, in ji Trump a wurin gangamin kamfen ɗinsa a Florida a ranar Litinin. Ina jin kuzari sosai. matsananciyar zafi da iska mai karfi da ke tunkarar jihar california na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zamo wutar daji mai tsanani a tarihi a cewar jami'ai a jiya talata iska mai karfi daga arewacin california tare da tsananin zafi da ke kudancin jihar na dada ta'azzara yanayi tare da iza wuta da ta fara da farkon bazara tare da ƙara rura wasu in ji manyan jami'an jihar da na tarayya yayin da suke kira ga mazauna su shirya. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon taya murna ga mai martaba sarkin hausawan orille a agege alhaji aminu jibrila abdallah na biyu da amaryansa zulaihat na karuwan ya mace bilkisa da allah ya basu allah ya raya ya kuma ɗaya ba sai kuma gaisuwa da fatan alheri ga sabon sarkin gurmawan kumasi alhaji farid ibrahim da aka nada a ƙarshen mako to allah ya sanya alheri ya ba da ikon jagoranci na gari yanzu a madadin aisha tusile da ta taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar baba ya ko makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum